rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun ko bayyana cewa cikin dare ne ma mayakan na Boko Haram suka kai wannan sabon farmaki inda suka yunkurin shiga garin Micika da kuma wasu yankuna na Madagal da ke kusa da dajin Sambisa to amma kuma nan take sai suka fuskanci turjiya daga sojoji da ke kusa da ƙauyen Kufa inda ma aka fafata wannan sabon harin dai ya ko jefa al'ummomin kananan hukumomin biyu da ba suka taɓa fadawa hannun Boko Haram cikin fargaba na rashin sanin abin da ka iya faruwa. mutane yanzu mutane su ta tani su ta tani ba gwamnati suke gyara gidajen ba fa ci nasara kam ba za a nuna mana alama cewa eh, da gaskiya abinda buhari yake fara da gaske ba shagara biyar ba hanya shagara biyar ba ruwa shagara biyar ba wuta shagara biyar ba asibiti shagara nawa buhari ya yi a mulki suna shigowa ko da yaushe ba ana sallar magana suka shi amma ba su yi nasara dama sun suma shi wani kauye dama sun za su suna so su shiga min cika kenan kai sojojin sojojin gudan sun ga sun tare da wani zuwa ka suka koma ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro cikin dare ba su yi karin haske ba kan wannan harin to sai dai kuma shugaban karamar hukumar madagali ɗaya daga cikin kananan hukumomin da abin ya shafa bu aidin su kumfala wanda ma ya tabbatar da faruwar lamarin ya yaba ne da namijin kokarin dakarun najeriya suka yi wajen fatattakar mayakan na boko haram sojoji dai sun je dama suna kokore ne su shiga cikin bincika nan da kuma fata su gefe na daga ne eh, kaɗan to da izinin Allah ne don ina sai rufe nasu har sun bi su can daga joni ko me suna wani kauye can bayan kogin kofano. Shi da wannan sabon harin na mako zuwa ne a ƙasa da kwanaki uku da ziyar da babban hafsan askaran Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Birte ya kai yankin na Madagali domin ganin halin da ake ciki. inda ku ya bayyana irin matakan da ake ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar masu tada ƙir bayan. Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibilities. As you are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges confronting Bari mu yaba muku bisa namijin kokarin da kuke wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar Adama da kuma Najeriya kwata. Za mu ci gaba da wannan kokarin na kare diyaucin Najeriya da kuma magance matsalar 'yan ta'addar da ma sauran matsalolin tsaro dole ne a ci gaba da wannan kokari. I therefore charge you to remain steadfast and continue to discharge your duties A yan kwanakin nan ne dai, a wajen taron manyan jami'an tsaro na Najeriya aka kawo batun janyen sojoji a wasu wuraren, batun da wasu ma ke kallon ko akwai abin dubawa. Malam Yakubu Musa wani mai sharhi ne da fashin baki a Najeriya ya ce fa akwai bukatar kafin ta nutsu kan wannan mataki da ake son ɗauka. Mun fatan mu shine tsaro ya ƙara inganta arewa maso gabas. Yanzu dai harin da za a ke samun shi kusan ko ina arewa maso gabas yanzu dai ya koma kusan yanki daya da inda masifan ya taso. Sojoji kuma muna fatan Allah ya taimaka musu cimma nasara. Sai dai game da janya sojoji a wasu yankunan Najeriya haɗe da arewa maso gabas gaskiya matsayin arewa maso gabas yanzu bai kamata a janye sojoji ba tsoro ya kamata a ƙara ƙaimi a haɗa kai tsakanin dakarun tsaron najeriya da kuma 'yan sa kai da 'yan banga da mafarauta a tabbata cewa yanzu ana iya bi daga gwambi zuwa biyu zuwa maiduguri da kuma daga mubi zuwa goza zuwa bama zuwa maiduguri koma da menene fatan talaka shine ma allah ka ƙarshen waɗannan matsalolin na tsaro da ke addaban najeriya ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.